Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأ تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤ صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد Radio Hausa VOH ne aka kamo a cikin shirin sa na safe. Zango na farko a jerin shirye-shiryen da muka sabaka muku a kowace rana. Masu mu Assalamu alaikum barkan kurar haka da fatan kuma an wayi gari lafiya. To a jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mu ta shirye-shirye da suka hada da shirin nan na duniyar mu a yau. bayan sa akwai mu dauke da shirin nan na muryoyin ku masu saurare daga nan kuma sai shirin nan na muleka iran sai afirka a yau wanda zai kasance cikamakin jirin shirin namu na wannan safiyar waɗannan da Allah su ne shirin abubuwan da za mu kamuku da fatan ku masu saurare za a kasance tare da mu daga farkon su har ya zuwa ƙarshe.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

a duk lokacin da kuka bukata a babban shafinmu na intanet www.hausatv.com a huta lafiya. Masu sauraro sallama da fatan kuma an wayi gari lafiya. Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin namu na wannan lokacin. To shirin shirye-shiryen da muke dauke da za su zo muku ne bayan Sunusi Inuwa Winti ya fara da karantar labaran duniya. labarun duniya mai karantawa suno suwanti da farko muhimman kanunsu kasar iran za ta bai wa siriya na'urar tsaro domin tunkarar har-haren gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila yarjejeniyar amurka da majalisar ɗinkin duniya domin tallafawa libya nufin ganin an gudanar da zaɓe a wannan shekara a ƙasar Ƙasar amurka ta mayar da wasu fursunonin guantanamo guda biyu zuwa ƙasarsu ta pakistan yanzu kuma ga cikakkun labarun nan kasar iran za ta bai wa siriya na'urar tsarin tsaro domin tunkarar hare-haren gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila tashar talabijin ta iran ta faɗa a jiya juma'a cewa akwai yiwuwar iran ta sayar da makamai masu linzami ga kasar siriya domin taimaka mata wajen karfafa matakan kariya daga hare-haren da take fuskanta daga gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila tashar talabijin ta iran ta ƙara da cewa akwai yiwuwar iran ta aike da kayayyakin na'urar tsaro da take da su na rada da makamai masu linzami na kariya irin su tsarin 15 hurdot don karfafa tsaron sararin samaniyar siriya tana mai jaddada cewa wasu sassa ne kawai na yarjejeniyar tsaro da aka rattaba hannu a kai a baya-bayan nan tare da kasar ta siriya a 'yan watannin da suka gabata gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila na tsananta kai hare-hare kan filayen jiragen sama da sansanonin sojin kasar siriya nufin kawo cikas ga ci gaban da iran take yi na yin amfani da jiragen sama wajen kai makamai ga kawayenta siriya da labanan ciki har da kungiyar hezbollah an cimma yarjejeniya tsakanin amurka da majalisar ɗinkin duniya domin tallafa wa libya nufin ganin an gudanar da zaɓe a wannan shekara a ƙasar amurka ta faɗa cewa ta amince da buƙatar wakilin majalisar ɗinkin duniya a ƙasar libya abdullah batele kan buƙatar taimakawa wajen mayar da shekara ta 2023 da muke ciki ta zame shekarar zaɓe na gaskiya da adalci a ƙasar ta libya kuma a cikin wata sanarwa da ma'aikatar harkokin wajen kasar amurka fitar ta bayyana cewa a ranar alhamis da ta gabata amurka ta shirya taron kasa da kasa kan kasar libya a birnin new york inda wakilin majalisar ɗinkin duniya a libya ya halatta da manyan jami'ai daga kasashen masar faransa jamus italiya qatar turkiya haɗaɗɗiyar daular larabawa da kasar birtaniya sanarwar ta tabbatar da cewa batele ya yi wa mahalarta taron ƙarin haske kan abubuwan da suka faru a baya-bayan nan dangane da tun tuntubar da ya yi da shugabanni da cibiyoyi a kasar ta libya da nufin karfafa matsayar da za ta kai ga gudanar da zabuka a kasar a wannan shekara ta 2003 kasar amurka ta mayar da wasu fursunonin guantanamo guda biyu zuwa kasar su ta pakistan ma'aikatar tsaron kasar amurka ta pentagon ta bayyana cewa kasar amurka ta mayar da 'yan uwa biyu 'yan pakistan abdul da muhammad rabbani daga guantanamo bay zuwa kasarsu bayan tsare su san shekaru ashirin da suka gabata don haka adadin fursunonin da ake tsare da su a wannan fitaccen gidan yari da ke kasar cuba ke ci gaba da raguwa a cikin wata sanarwa da pentagon ta fitar ranar alhamis da ta gabata yana dauke da cewa an tsare 'yan uwan biyu ne a gidan yarin guantanamo a shekara ta 2004 kuma an amince da a sake su a cikin shekara ta 2021 abdulrabbani mai shekaru 56 yana daga cikin tsofaffin fursunoni a wannan gidan yarin hukumomin amurka sun zarge shi da yin aiki tare da khalid sheikh muhammad wanda ake kyautata zaton shine ya kitsa kai hare-haren 11 ga watan satumba na shekara ta 2001 da kuma fakewa da kungiyar alka'ida a birnin karachi na kasar pakistan dangane da kaninsa muhammad rabbani mai shekaru 54 an zarge shi da sanya wansa cikin kungiyoyin masu tsatsauran ra'ayi da shirya tafiye-tafiye da kuma bin diddigin harkokin kuɗi na khalid sheikh muhammad da abdulrahim nashiri wanda ake yi wa kallo a matsayin wanda ya shirya har-haren biyu kan jirgin ruwan faransa na libot a shekara ta 2002 da kuma jirgin ruwan amurka uss scott a shekara ta 2002. biyu a gabar tekun yemen falasinawa da dama ne suka jikkata a yayin arangama da sojojin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila a yankin zirin gaza da kuma garuruwan da suke yammacin kogin jordan rahotanni sun bayyana cewa akan iyakar zirin gaza falasinawa da dama sun jikkata a jiya juma'a sakamakon harbin su da hasasai da kuma harba iskar gas mai sanya hawaye kan falasinawa da sojojin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila suka yi a garin hamunus lamarin da ya kai ga shakewarsu ma'aikatar lafiya ta zirin gaza ta tabbatar da samun raunukan falasinawa daga gabashin jabaliya zuwa asibitin indonesia daya daga cikinsu ya samu mummunan rauni a fuskarsa a cewar majiyoyin cikin gidan falasinu da dama ne suka shaƙe ciki har da 'yan jaridu da dama sakamakon harba iskar gas da sojojin mamayar gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila suka yi kan falasinawa karshen labarun duniyan kenan. To a gaishe da Sunusi Inuwa Wanti dauke da labaran duniyar yanzu kuma za mu tsunduma a taskar mota tashi da shirye inda za mu farawa da shirin nan na duniyar mu a yau. Duniyar mu a yau. bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka barkamu da sake saduwa a cikin shirin na duniyar mu a yau shiri wanda yake kawo muku labarai masu muhimmanci da ke faruwa a cikin 'yan kwanakin da suka gabata sannan kuma mu ji ra'ayi masana dangane da labarin da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirinmu na yau. madala masu sauraro shirinmu na yau zai magana ne dangane da yakin ukraine wanda yake cika shekara guda a cikin 'yan kwanakin da muke ciki wato a cikin watan fabrilun shekarar da ta gabata ne kasar rasha ta fada a kasar ukraine da yaƙi da wasu manufofi wanda suka hada da kwace yankin donbass inda 'yan kabilar rasha masu magana da harshen rashanci suke zaune a ƙasar ukraine da kuma tabbatar da cewa ƙasar ukraine bata shiga ƙungiyar tsaro ta nato ba har ila yau da abin da ta kira kwance ɗamaran ƙasar ukraine don kada ƙungiyar nato ta sami damar kawo makamai a cikin ƙasar ta ukraine wanda zai kasance kan iyaka da ƙasar ta rasha to a halin yanzu wannan yakin ya kai shekara guda kuma a fili muna iya cewa ƙasar rasha ta samu wasu daga cikin manufofinta na fara yaƙi da ƙasar ukraine wanda kuma sun hada da kwace yankin Donbass inda 'yan kabilar Rasha suke zaune a ƙasar ta Ukraine har ma a cikin watanni da suka gabata an yi bukukuwa na tabbatar da cewa wa'annan yankuna sun kasance a cikin ƙasar Rasha bayan da an gudanar da zaben raba gardama ko kuma abin da ake kira referendum wato a cikin mutanen wa'annan yankuna wanda kasar Rasha ta kwace har kuma an gudanar da bukukuwa a birnin Moscow inda aka tabbatar da cewa wa'annan yankuna a hali yanzu sun zama kasar rasha kuma kasar rasha da majalisar dokokin kasar sun aiwatar da dukkanin abubuwan da ya kamata su aiwatar a shari'ance don tabbatar da cewa wa'annan yankuna sun shiga cikin kasar rasha a cikin shirmu na yau muna tare da manjo yaya shinko wani masanin harkokin tsaro a tarayyar najeriya inda na fara tambayansa a cikin kwanakin nan an cika shekara guda kenan da fara yaƙi a ƙasar ukraine wanda kasar rasha ta fara a ranar 24 ga watan fabrairu na shekara ta 2022 da ta gabata a ganinka wani tasiri ne wannan yakin ya yi wa kasashen rasha da ukraine da ma sauran kasashen duniya eh, lallai-lallai ita kanta rasha ta haɗu da bazata domin a tsammanin ta in yakin zai yi wani yanayi ba za a kai tsawon wannan lokacin ba ta gama da ukraine amma abin da haka yake nuna shine akwai waɗansu da suke taimakawa ukraine da duk abin da suke bukata na su ci gaba da yin wannan yaki kuma kamar su ma ba su fara don su daina ba kenan na biyu kuma ko ba komi hakan ya shafi tattalin arzikin kasashen duniya daban-daban musamman su ma waɗanda suke bada gudunmawar su wurin wannan yaki domin kuɗaɗe da arzikin da suke tura a wannan guri abu ne wanda da zai taimaka musu su toshe wasu kafafi ko su kai tallafi a wasu wurare inda aka fi bukata maimakon shigar da su bangaren yaki. to banda haka ganin cewa wato kafin yakin nan kasashen turai suna samun makamashinsu ne mafi yawa daga kasar rasha to amma bayan shigan wannan yakin sun ɗora wa kasar rasha takunkuman tattalin arziki wanda ya hana su sayan makamashi daga kasar rasha har ila yau kuma muna ganin irin wato tasirin da wannan wannan takunkumin da suka ɗora ƙasar rasha yake a cikin su wato ƙasashen turai kenan kana ganin wa'annan kasashen turai suna iya jurewa wannan halin da suke ciki na tattalin arziki sanadiyar wannan yakin to da ba kusan kowane irin wannan yaki akwai muradu da kasashe suke karewa ne akwai waɗanda su yanzu ci gaba da yin wannan yakin shine mafita da samun arzikin su ya haɓaka musamman abin da ya shafi makamai saboda ƙasar ukraine ɗin tana buƙatar makamai ko da ba ita ne za ta siya ba wasu ƙasashen ne za su siya su kai gudunmawa to duk ƙasar da take kera wannan makamai kaga arziki ya shigo mata kuma waɗanda suke kasar suna sa ran sakamakon budowar wannan kofar samun karuwar ciniki su samu wani abu da ci gaba bayan nan kuma abin da ya shafi kamar yadda ka faɗa bangarori daban-daban na tattalin arziki da abin da ya shafi makamashi wanda ana amfani da shi daga kasar rasha ake siyan shi wasu lokuta yanzu ya zama to samun shi ya zama da tsada tsadan ya sa dole duk inda aka zo da shi jama'a za su siye shi ko ba komai kasashen da suke iya samar da shi ko yan kasuwa da suke iya samar da shi arzikin su ta wannan bangaren zai kan iya karuwa to dole ya zama to jama'a sun sa ran cewa su ma daga bangaren su a samu musu da karin albashi wannan yana faruwa da wuya ka ga kasashen da suke amfana da shi su so wannan irin yaki ya yanke nan take to har ila yau tambaya ta gaba ita ce kasancewa kasar rasha ta sami na bangare na bukatun da take da su na fara wannan yakin a kimanin shekara guda da ya gabata wanda daga ciki akwai kwace wa'annan yankunan wanda ake da kabilar rasha masu magana da harshen rasanci a ƙasar ukraine kana ganin wa'annan ƙasashen yamma za su amince da wannan nasarar da ta samu ko da a ce za a yi sulhu nan gaba eh wannan wuri da ta rike yanzu shine zai zama mata hujja wata abu da za a so a yi ko na a ce a zo a yi sulhu ne daga baya tana da abin da ta kuma dole a lallaba ta kuma ko ba haka ba in ma a ci gaba da yin yakin tana da inda ta kama in ma yau aka ce an dakatar da yakin ita ta ci ribar wannan yaki da ta yi ta kuma nuna wa duniya cewa ta isa masu goyon bayan kasar ukraine sun gaza wurin tunanin su na cewa in suka ba da goyon baya za su iya karya abin da rashin take kokarin ta yi kafin wannan yakin kamar yadda na faɗa kasashen turai suna samun mafi yawan makamashinsu ne daga kasar rasha a halin yanzu tunda an yi shekara guda ana fafatawa zuwa yaushe kake ganin cewa kasashen turai za su iya jurewa wannan halin da suke ciki na yaƙi da kuma matsin tattalin arziki a kasashensu ba za su so yanzu su ce sun fada wuya abin ya kawo haka ba kawai domin suka yi haka wani abu zai ja musu reni tsakanin su da kasar ukraine inda suka nuna wa za su iya tsayawa tare da ita har sai ta ci galaba yanzu su fito su ce a hakura ko kuma kasar ukraine ba za mu iya ci gaba da da ƙarshe kana ganin ƙasashen turai idan sun nemi sulhuntawa da ƙasar iran don su mai gurbin makamashin da suke samu da ƙasar rasha kafin a fara yakin kana ganin ƙasar iran za ta amince ta sulhunta da su sannan kuma ta fara sayar musu da makamashi don mai gurbin makamashin da suka rasa a bangaren ƙasar rasha bayan da aka fara wannan yakin a fahimta ta za su iya neman karkata bangaren iran to amma kuma abin zai zama da wahala saboda alaka da ke tsakanin iran da ita rota hmm. zai yi wurin iran ta ba su wannan goyon bayan kamar ta yadda nan a ci gaba da yi wa rasha wariya hmm. wanda yake kuma iran na san ba za ta yi haka ba hmm. saboda haka a ƙarshe dai dole ne in suka matsu akan samun abin da ya shafi makamashi su nemi sulhu domin ko ba komai akwai alaka kyakkyawa tsakanin iran da rasha ta bangaren abin da ya shafi Eh, kasa da kasa hmm. kuma ba wanda zai so ya kware wani baya a cikin su to madalla manjo yaya shinko kenan wani masanin harkokin tsaro a tare najeriya to masu sauraro da wannan kuma ka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma ta fito idan Allah kai mu wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh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 Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sashen Hausa na gidan rediyo ne mai albarka. Mai magana Hamisu mai dan kuka shugaba na kungiyar masu kira da sauran radiyo rashin da magara game da zaɓe da za a yi a nan makauci a ƙasa tare Najeriya. To da fatan dai Allah ya sa a yi zaɓen nan lafiya kuma Allah sa a kare lafiya kuma Allah ya ba eh, mai rabo sa'a kuma Allah ya zaba musu mafi alkhairi saboda kusan dai waɗanda suka yi mulki kusan kashi-kashi ɗinnan guda biyu zuwa uku an ga irin abu babu wani da suka toya to kenan ya kamata a yi karatun ta nutsu a zaɓi wanda za a damƙa ma amana ƙasa wanda zai huta ƙasar daga cikin halin da take ciki a tashi lafiya mai magana hamisu mai ɗan kuka shugaba na ƙungiyar masu kira da sauran radio reshen na magaram. Salamu alaikum rahmatullah sashen Hausa na radio Musulunci ta Iran mai magana ya kuma mai aski ba da raka jihar da magaram ina so ku mu dama za mu tofa albarkacin bakin mu a cikin wannan maudu'i hakika fatan mu game da wannan zaɓe babban zaɓe nigeria 2023 fatan mu shine Allah ya sa a gudanar da zaɓe a cikin kwanciyar hankali da lubana Allah ya sa al'umma su haɗa kansu su zaɓi wanda ya cancanta ba jam'iyyar da mutum ya fito ba a diba cancanta domin ƙasa ta ci gaba mai kishin al'umma mai kishin ƙasa Allah ya zaɓa mana shugabanni na gari Allah kamar kwanciyar hankali sashin hausa na radio iran mai muku magana alkasum ne daga nan agades jamhuriyar niger a yau na shigo shirin ina so in ba da ra'ayina saman wannan zaɓe na ƙasar tarayyar najeriya wanda ya gabato to allah sa zaɓin musu mafi alheri kuma allah sa a kawo wannan ƙarshen zaɓe lafiya kuma muna kirar talakawan najeriya su fita su jefa kuri'a su jefa ma duk wanda ka ga ra'ayinka wanda kake so wanda kake gani yana iya ma adalci shi zaka jefa ma kuri'a ka kuma muna kira da duk wanda Allah ya ba wannan jagorancin wannan ƙasa ta Najeriya to muna kiran shi da babban murya muddin bai kama jikin shi ba a harkar tsaro to gaskiya wajen jiya ne za a koma muddin 'yan tarayyar Najeriya talakawan Najeriya 'yan ƙauyuka ba su fara samun sauki wajen matsalar tsaro kenan ka gani akwai kalubale da wannan sabon shugaba na Najeriya kenan muna ba shi shawara duk wanda Allah ya ba wannan yauni na jagorancin tarayyar Najeriya to don allah ya limka ya kara yawan 'yan sanda ya kara yawan sojawa kuma a samu musu kayan aiki kuma a samu ma 'yan leƙon asiri saboda matsalar afirka matsalar ƙasashen mu bamu da 'yan leƙon asiri wanda suke ma ƙasa aiki da da gaskiya radio iran mai muku magana alkasum ne daga nan su ku tashi lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu radio murin musulunci na irin suna na nafi baban da fisa dan waila zama zanen tare abuja nigeria eh wanga fata alkarin zama ma yan uwan mu makwatan mu abakan mu uwaye iyayen mu wanda za a yi zaɓe ranar asabar idan Allah mai kuma kowa kai mu mana roƙon su mana Allah Allah ka sa yanda aka fara zaben nan a yi shi kare lahiya kuma ya kamata duk wanda ke da na jiho ƙura'a ya je jiho ƙura'a saboda ji ƙura'a yancin kaci kuma muna roƙon manyan mayan za shi jagoranci ga tahiya da su tsoraci Allah a tsaya wanda Allah ya ba a miƙa mishi dan kar a zo a sa lauje cikin naɗi a kama mutane eh, rikitattoniya da eh, me ake cewa baya da kura ba mu son haka eh muna roƙon su ta Allah sa ya kare lahiya kuma Allah cusa ma wanda za su shiga ta wannan tsoron Allah su tsasi gaskiya don saboda rashin gaskiya shi take sa talaka dole ne talaka sai ya ce ce ku ce in ya ga ba a yi ba gaskiya eh ku ɗan uwanku na fi baban na daga nan birnin Abuja Nijar Assalamu alaikum jama'a jamhuriyar musulunci ta Iran suna na wani launa ali game da bindin tsokaci a kan maudu'in da kuka bayar dangane da fatanmu game da zaben 2023 to mu dai fatanmu Allah zaba mana shugabanni na gari daga kan matakin ciyaman zuwa shugaban ƙasa. ba kuma iya 'yan siyasa ba a duka duk wani mukami ma muna so Allah ya zaba mana na gari wannan yake na banza Allah ka canja mana shi kawo mana mafi mafifici alkhairi a tsakanin mu kuma ya kamata mu gyara halayenmu domin an ce a shugaban halinmu irin halin shugaban hakan na kira da talakawan najeriya da ma masu kudi duk al'ummar najeriya su canja zuciyoyinsu su zama na kwarai domin canja shugabanni a nan gaba wani launa ne game da bukatun za ku tashi lafiya salamu alaikum radio biyo ta ina gaida ku ina muku fatan alkhairi daga mai sauraron ku ne da kullum mamman shafi'u wanda aka yi sani da tufaka mai wacha shugaba na fada himma matasa da ke nan garin agadis a jamhuriyar niger. Eh, a yau zan ba da ra'ayina akan zaben najeriya na dubu 2023 da za a yi a ranar asabar idan allah ya kai mu a matsayina na dan nijar makwabcin tarayyar najeriya fatan da za mu yi shine ubangiji allah ya sa a yi lafiya kuma a ƙare lafiya kuma ubangiji allah ya sa a ba wanda aka zaɓa kuma ubangiji allah ya sa yadda za a fara lafiya a kare lafiya saboda mu afirka a yaushe duk in za a yi zaɓe a afirka za a riga kukan allah ya sa a bada wanda aka zaɓa kenan 'yan afirka ko da shi muna kuka akan wanda muka zaɓa ba shi ake bamu ba to muna fatan ubangiji allah ya sa wanda 'yan najeriya suka zaɓa a ba su shi shugaban da suka zaɓa kuma ubangiji allah ya sa mishi adalci a zuciyar shi Allah ya sa ya aikata musu aiki mai kyau Ya daga mai sauraron ku na yau da kullum mamman shafi'u wanda aka fi tupac mai wata shugaba na fada himma matasa da take nan garin Agadez a jamhuriyar niger a tashi lafiya assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatu gidan rediyon jamhuriyar musulunci na iran mai magana da aradini falasu rijiyar lemo mazaunin akara kasar ghana Eh, fatan mu shine wannan zaɓe da zai gudana ranar asabar mai zuwa insha Allah. allah ya kai mu shine hukumar zaɓe mai zaman kanta inec ta yi gaskiya da adalci wajen bayyana dukkan wanda ya lashe zaɓe kuma muna kira da 'yan takarkaru su san cewar allah ke ba da mulki ga wanda ya so a lokacin da ya so yadda ta kaya da fatan kowane bangare zai karbi yadda sakamakon ya zo kuma allah ya ba mu fatan muna fatan allah ya ba mu shugabanni na gari masu kishin ƙasanmu ba masu kishin iyalansu ba da 'yan uwansu mai magana za da dini fulasiri lemo. Tokar dai a sha'afa cewa ana tare ne da Radio Hausa VOH a cikin shirin muryoyin ku masu saurare wanda a yau yake jin ra'ayoyin game da zaben Najeriya malami na gaba sai ka ja muje. radio tehran jamhuriyar musulunci da farko kuna tare da mai sauraron ku ne da kullum ilyas firezi na kulabar a yanzu ce da take garin agadas a jamhuriyar nijar ɗaya daga cikin kwamiti na masu kira da sauraron radio na afirka ra'ayina a yau da zan bayyana bisa kan wannan maudu'i na ku mai muhimmanci bisa kan wannan zaɓe da yake tahowa a nigeria ko in ce ya ma zo nan da 'yan kwanuka kaɗan eh, da farko fatan allah ya sa wannan zaɓe yanda aka fara tsare-tsaren shi lafiya allah ya sa a shige shi lafiya kuma allah ya sa a idasa zaɓe lafiya kuma muna kira ga 'yan Nijeriya duk iya kiran da za a yi kama daga malumai da wane ne da shugabannin al'umma da su kan kansu 'yan siyasa duk sun yi jawabai ga 'yan ƙasa kan cewa su yi ƙoƙari ta ami ake cewa ƙuri'a ka ita ce 'yancinka kas su yi wasa da a baka kuɗi ko ma nawa ne za a baka kakka yarda ka sai da 'yancinka a zaɓi cancanta a zaɓi shugaba wanda yake zai kwatanta adalci. Assalamu alaikum BOH Iran TV wato muryar jamhuriyar jamhuriyar musulunci ta iran mai magana usaini sitar gawan kwalliya da magaram na shigo shirin domin na bayyana ra'ayina dangane da eh, shi wannan zaɓe na makwabciyar ƙasar mu wato tarayyar najeriya fatan mu dai shine allah ya sa a yi wannan zaɓe lafiya a ƙare lafiya sannan kiran da zan yi ga 'yan najeriya din musamman ma kuma 'yan arewa e da su dubi cancanta wajen zaben shugabannin da za su eh, jagoranci ƙasar a nan gaba wato kada su je su yi zaben tumun dare Eh, kamar yadda eh, suka yi a zaben 2015 da ya gabata ko ba gaskiya ba domin kasar a yanzu tana da bukatar shugabannin da za su jajirce wajen cire ta daga cikin halin da take ciki ko ba gaskiya ba da fatan za ku tashi lafiya iran hausa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu murya jamhuriyar musulunci na iran eh, a yau na fito zan ba da rayu na bisa kan maudu'i na zaben tarayyar najeriya to mutanen najeriya kenan afta a yi zaɓe afta a yi zaɓe wannan shine mafita shine zai fidda muku duka matsalolinku wanda kuke ciki a rike kuri'a ga hannu a tai a yi zaɓe wannan kuri'a shine babban makamanku na wanda zai sa ku zaɓi adalinku wanda zai fidda muku matsalolinku zai magance muku dukkan matsalolinku da kuke ciki a tai a yi zaɓe a yi zaɓe a zaɓi adalci a zaɓi cancanta ka a tsaya a yi a kama kuɗi ko in ka kama kuɗi ka yi jin daɗi na kwana biyu kwana uku to ka tabbatar da zaka wahala ta shekara da shekaru a tai a yi zaɓe a zaɓi adalci kuma a guje ma banga siyasa eh, mai magana abubakar daga daga Agdas a jamhuriyar Nijar, sakatara na masu kira da sauraron rediyo na Afirka gaba ɗaya. Ku tashi lahiya. Assalamu alaikum sashen Hausa na BOH mu da haka mai magana Lawali Andu daga Niyami a jamhuriyar niger ya eh, danganta da wannan modu da kuka dora mana na wannan sati game da zaben da za a gudanar a tarayyar Najeriya a wannan makon mai karewa. to gaskiya babban fatan da muke da shi muna roƙon allah ta'ala ya sa yadda aka yi yakin neman zaɓe ba tare da dai samun eh, tashin hankali mai yawa ba muna roƙo Allah ya sa to zaɓen ma a zo a yi shi haka da dai wayan surere an dan samu hatsaniya so abinda muke fata da kuma kira ga 'yan Najeriya su tsaya su natsu sabida idan suka ce za su ta da hankali ko kuma ala dole akwai wani wanda suke so ko ana ha maza ha mata sai sun dora shi su gaskiya ba abin da za su yi illa hasara dukiyoyinsu da rayuka yan uwansu da abin da ya kama da haka assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh sashi hausa na gidan rediyo shamkul musulunci ta iran da magana kabir sula usman daga nan bakin kasuwar taransa da magaram jamhuriyar nijar muna godiya kwarai da gaske da kuke ba mu dama muna tofa albarkacin bakin mu musamman akan wanga maudu'i na zaben tarayyar najeriya wanda za a yi shi a ranar asabar mai zauwa to muna musu addu'a allah ubangiji ya sa su yi zaɓe lahiya su kare lahiya kuma allah ubangiji ya zaɓa musu shugabanni na gari masu kishin talakawa ba masu kishin aljihunsu ba assalamu alaikum mai magana abdulmana mai rami tuwarak da magana to dangance da zaben da za a yi najeriya una fata al'ummar najeriya su huto kwansu da karkata su kare kuri'a saboda sai ka kare kuri'a ne kake da bakin da zaka zaka faɗi wani abu kenan muna roƙon na 'yan najeriya da wanda suke cewa ba za su yi zaɓe su huto su yi zaɓe zaɓe shine incin ka an ka kaɗa kenan lokacin da kake da magana da zaka ka waɗi. yi eh, mai magana Abdul Lumana mai rami ta da magaran a tashi lahiya. Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Radio BOH mai magana dan uwan ku sai a gali a Arlit. A game da zaben da Najeriya za su yi na 2023 muna fata Ubangiji Allah ya kawo musu shugaba na gari kuma Allah ya ba su zaman lafiya ya ba kasar mu Nijar mu ma zama lafiya da kwanciya hankali da sauran kasashen musulmi albarkar annabi da alkur'ani alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh gidan Radio Iran mai magana salaju Umar daga unguwar Sabon Gari da magaran buri Nijar. na so ku bani dama zan tofa albarkacin baki na dangane da wannan maudu'i na wagarana. To wannan zaɓe na Nijeriya mu abinda za mu ce 'yan Nijeriya su dukufa da addu'o'i kan ubangiji allah yi musu zaɓin shugaba mafi alheri a gare su tunda wani lokacin kai a matsayinka na ɗan adam abin da zaka so ba ma shi ba ne alheri a gare ka kenan duk musulmi ya san da wannan magana kenan su dage da yin addu'o'i na neman zaɓi a gurin ubangiji kuma muna musu fatan allah sa su yi zaɓe lafiya su kare lafiya na gode mai muku magana hasila umar daga unguwar sabon gari da magaram jamhuriyar nijar sashen hausa na gidan radio iran suna na sanusi madaddai daga nan jihar da magaram a jamhuriyar niger fata na game da zaben nan na shugaban kasa gami da na 'yan majalisar tarayya wanda al'ummar makwabciyar kasar mu najeriya za su gudanar a ranar asabar ɗin mai zuwa shine duk wani ɗan najeriya wanda ya mallaki katin sa kuma yake tunanin wai ko rumfunan zaben ma ba zai ziyarta ba balle har ya kai ga kaɗa zaben shine tun wuri ya gaggauta sauya shawara ma'ana idan ranar zaben ta zo a fito a kaɗa zaɓe kuma kuma a duba cancanta da dacewa a zaɓa domin dole ne sai ta hanyar zaɓen ne kaɗai za a iya canza mutanen da ake ganin ba su iya yi wa al'umma adalci a sama madafin iko daga karshe ina addu'ar allah ubangiji ya sa a yi zaɓen najeriya lafiya a kammala shi lahiya kuma allah ya zaɓa ma al'umman makwabciyar ƙasar mu najeriya jagorori na gari masu kamanta gaskiya da adalci ina fatan za ku tashi lahiya biyu oha hausa ni ne sanusi maɗatai da magaram niger assalamu alaikum muryar jamhuriyar musulunci mai magana lawan alhaji abdu agada niger ba abin da muke fata kamar zaɓe wangana najeriya da da'ayi allah sa yi shi lafiya a ƙara lafiya allah ya zaɓa musu mafi alkhairi allah ya zaɓa musu mafi alkhairi ba san ransu allah musu zaɓi mafi alkhairi allah ya zaɓa musu wanda zai gina ƙasa ya zaɓa musu zaɓi na alkhairi muna roƙon allah allah sa yi da lafiya assalamu alaikum radiyon iran mai muku magana alkasun babalima har daga jihar agadas shugaban ƙungiyar ƙungiyoyin masu kira da sauraron rediyo ta afirka dangance da wannan zaɓe na nigeria da za a yi muna musu fata alheri kuma muna musu addu'a Allah sa a yi lahiya a kare lahiya kuma ubangiji Allah ya zaɓa musu mafi alheri muna kira kuma ga matasa su jajirce su tashi tsaye bisa ga wannan zaɓen saboda nasu ne kenan su jajirce su waye maɗiyan uwansu matasa kai bisa ga su je su jefa ƙuri'a kowa ya kama katin shi rike saboda ta nan ne za a samu matasa su ba da abin mamaki su zaɓi waɗanda suke ga za su fidda musu su ga wuta saboda wannan zaɓe na matasa ne kenan su bude idanunsu ka a yaudare su kuma ka a ja hankalinsu bisa shaye-shaye saboda wannan magabata namu na afirka ɗiyansu ba su sa su ciki ɗiyansu suna ƙasashen waje suna karatu kenan ƴaƴanmu ne na talakawa muna kira gare su wannan zaɓe nasu ne su jajirce su zaɓi waɗanda suke ga za su kawo musu sauyin rayuwa mai muku magana a kasu baba liman aha shugaban ƙungiyar masu kira da sauraron rediyo ta afirka salamu alaikum To da kuma wani nema muka kawo ƙarshen shirin na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu kafin nan a madadin kowa da kowa ne Hassan barka da na shirin kuma gabatar da shirin ke cewa bai salam a huta lafiya. kar da a sha'afa cewa ana tare ne da Radio Hausa VOH daga nan birnin Tehran muke zuwa muku a cikin shirin na safe. Yanzu kuma ga shirin nan namu Iran. Muleka Iran. Bismillahir Rahmanir Rahim. saurare Assalamu alaikum. Barkamu da warhaka da kuma sake da mu a cikin shirin mu na Muleka Iran. shiri ne wanda a cikin mai ka muku bayanai game da tarihin muyan wurare na al'adu masu ɗan tarihi da wurare na addini da sauran abubuwa masu jan hankali da ke nan kasar iran da kuma 'yan damakin da ake da su ga masu sha'awar zuwa iran don yawon shakatawa ko neman ilimi ko neman lafiya ko kuma kasuwanci da fatan masu sun tare da mu kuma za su ji daɗin shirin amma kafin nan ga buɗin kunne. To madalla yanzu kuma bar mu shiga cikin kwarai shirin a yau shirin namu ci gaban wanda gabace shi ne a baya inda muka gayyato muku wani bako dan Najeriya da ya je yawan shakatawa garin Larijan domin yawon bude ido. Amma kafin mu kawo muku tsarabar da ya tanadar mana idan muku manta ba tun a makon jiya mun yi muku shimfiɗa inda muka ce garin Larijan yana ɗaya daga cikin ɓangaren garin Amul da ke lardin Mazandaran. A ɓangaren arewacin dutsen Rashid Albors dutsen da mavan da ke garin na Larijan shi ma duk yana cikin hanyoyin da ake isa zuwa ga wannan gari mutanen garin larjan kamar da muka bayyana suna daga cikin kabilar dabari kuma suna magana ne da harshe ko kuma yare irin nasu na mazandaran to yanzu shirin namu zai ci gaba wata da bata lokaci ba barin sake komawa zuwa ga bakonmu na wannan makon wato sadiq aliyu musa inda na sake tambayan shi da yake ya kai wannan ziyara ne ko kuma sun je wannan ziyarar ne lokacin da yanayi na sanyi lokacin da dusar kankara take sauka koya zai kwanta yanayin yadda dusan kankara take sauka da kuma yanayin yadda garin ya kasance idan aka yi la'akari sauran garuruwa da irin wannan dusar kankara take sauka a nan kasar iran sai ka da baki ya ce to game da na faɗa a bayan ne zuban dusar kankara a can gaskiya na musamman ne tunda akwai bayanin da ke nuna kan cewa an ɗauki wajen shekara goma sha biyar ko sha bakwai da a ga irin wannan zubar kankaran so gaskiya eh, yanayin wajen akwai sanyi sosai zaka ga ah, ko ina fululu kawai dusar kakkara ne a kwance ah, ba abin da kake gani sai dusar kakkara kamar kana cikin sahara ka ɗauka kawai kana cikin sahara ba abin da zaka gani sai yashi to haka zaka dinga gani kawai dusar kakkara ne ta ko ina kawai eh, gilashin motar mu duk sai ga ya dau ah, ya yi wannan ya samu ya yi danshi so haka wurin yake gaskiya to da ƙarshe waɗannan abubuwa ne suka fi burge ka suka fi ɗaukan hankalinka a wannan ziyara kuka kai a gallar jan musamman abubuwa na al'adu da suke ƙayatarwa to da yake daman eh, ziyara ce ta yawon bude ido abubuwan da suka burge ni suna da yawa shine kama daga haɗuwa da a mutane da dama da kasashe daban-daban kamar da na faɗa sannan kuma a tafiyar an sanya gasa wanda daga ciki akwai hada bidiyo samar da hotuna da za ka ɗaya rubutu a jiki sannan kuma da gabatar da makala da kuma e, zuwa wasanni haka da aka shirya da dai wannan kai akai ku wuraren da ake shakatawa haka za ku hau lilo ko wasu abu makamancin haka to wayan abubuwan su ne suka birge ni kuma na karu sosai musamman ma da yake kan saka shi ne akan maudu'in tantance eh, labaran gaskiya da daga na karya wato wani abu ne da yake al'umma suna fama da shi wato yada abu da da ke cewa fake news eh, za ka samu da labari ɗaya ma ana iya kona gari ko kuma haddasa yaƙi wanda da dama an fitar da eh, an gabatar da abubuwa bayanai da dama da yake tawaga-tawaga eh, da za su yi binciken ah, eh, yan afirka mu na mun binciken mu eh, yan falasin masu yin binciken su kowa ya tattabo wuraren abubuwan da suke masa ciwo a yankinsa kuma mun taɓo nawa bangaren ah, da ya shafi namu yankin din so na karu sosai gaskiya daga ciki akwai abin da ma na gano kan cewa dalilin da yasa aka yaƙi iraki wani karya ne aka yaɗa shi a majalisar amurka da farko da majalisar amurka ba ta amince ba aka yada wani labari wanda yake nuna kan cewa da saddam hussein yana kashe jarirai a cikin asibiti so wannan yasa aka taba zuciyar yan majalisa suka saka hannu aka ji aka yake shi wanda ta ta da wannan eh, shaidan ta ce tana aiki na asibitin bagazaza kuma a gabanta aka yi hada yan koke kokenta so daga baya ma ka gano ashe ma bata taba ma zuwa bagadada ba ma taba zuwa ma gabas tsakiya ba bilhassali ma ba ma yar kasar da ta yi ikirarin ita yar kasar bane kaga to daga baya sai da aka gama duk abin da aka yi tukuna aka gano wannan so ba na kuma yanzu to haka lamarin yake tafiya so akwai bukatar a ce mutane su iya tantance labarin karya kawai ba wai daga kawai an yada labari kawai shi kenan zaka dinga yada ba game da mu kuma mu da muka yi namu bangaren mu afirka abinda muka yi shine mu ne akan yadda ake tantance labarin karya da kuma yadda 'yan siyasa suke amfani da harkar jarida wacce ya kamata a ce ta zama harka ce ta al'umma da take bayyana gaskiya wajen cimma muradinsu na munanan mm, ayyuka mun kawo mun yi drama akan cin hanci da rashawa wanda shine yi wa kasar makatutu yadda za a kawo mutum yana badakala cikin bidiyo ko audio amma zai kokari ya ga saka wasu 'yan jarida saboda su sauya lamarin din so mun kokarin wayar da kai na cewa ga yadda za a bi abubuwa matakai wajen kashi-kashi da za a gano eh, yadda ake gano labarin karya. to ma saurare laifin daɗi karewa ganin lokacin da aka ɗaya shirin ya kawo jiki ya zama wajibin jalin zamu shirin a nan sai a tarbe mu a wani sabon shirin don a ji mu sai a wani shirin za ku ji mu ɗauki wani sabon shirin amma kafin nan a madadin dr sadiq aliyu musa ɗalibi mai karatun digiri na uku a jami'ar tehran da ke nan birnin tehran game da gudunmuwar da ya bayar na irin abubuwan da ya gani mai idansa a ziyarar da ya kai garin larijan wanda yake ladi na mazandaran ni da na kasance ku a cikin shirin nake cewa ku zama lafiya za a iya ci gaba da biyan shirye-shiryen da muke yada muku a shafin yanar gizo to www.tv1 ng a huta lafiya. Shirin Muleka Iran kenan tun kuma ga shirin muna ƙarshe Afirka a yau. Afirka a yau.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 'yan jaridu na kasar da ni sunusunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. mahukuntan kasar tunisia sun ɗauki matakin gurfanar da shugaban kungiyar 'yan jarida da masu fafutukan kare haƙƙin jama'a a gaban shari'a bayan wasu soke-soke da 'yan adawar suka yi kan shugaban kasar kai sa'id a sakon da ta wallafa a shafukan sada zumunta wata memba ofishin zartarwa ta kungiyar 'yan jaridu ta tunisia amira muhammad ta ce waɗannan tuhumce-tuhumce da ake yi wa masu fafatakar kare haƙƙin jama'a yana da alaƙa da tayar da ƙayar baya da kuma cin zarafin ma'aikata da aka yi ne a lokacin gudanar da aikinsu akan abin da ya biyo bayan zanga-zangar nuna adawa da ƙuri'ar raba gardama kan kundin tsarin mulki a watan yulin cikin shekarar da ta gabata ta 2022 daga cikin waɗanda mahukuntan ƙasar suka gayyata don gudanar da bincike kansu har da shugaban ƙungiyar 'yan jarida mahadi jalesi ɗan gwagwarmayar siyasa wa'il nawar memban ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta tunusiya khalid al-zagidi mai rajin kare haƙƙin bil'adama nauras adozi mai fafutukar kare haƙƙin bil'adama asrar bin jaura mai fafutukar siyasa da farar hula saif ayadi a nashi bangaren a bayanin da ya yi wa kamfanin dillancin labaran rotes shugaban 'yan jarida mahadi jalesi ya bayyana cewa wannan matakin yana zuwa ne a matsayin wani bangare na kokarin tursasawa kungiyar 'yan jarida da kuma kokarin dakile muryoyin sukar shugaba kai sa'id aljelesi ya kara da cewa ya samu labarin gayyatarsa domin gudanar da bincike kansa ta hannun lauyarsa wacce take kare sauran masu fafutuka a irin batun da ake sa a gaban shari'a kuma lauyar ta shaida masa cewa lalle yana daga cikin jerin sunayen waɗannan masu fafutuka da ake nema shugaban kungiyar 'yan jaridar ya kara da cewa karar da jami'an 'yan sanda suka shigar kansu tana zargin su ne da tayar da kayar baya a hanyar ta hanyar ingiza jama'a kan ɗaukar matakan wuce gona da iri kan 'yan sanda a lokacin zanga-zangar nuna adawa da sabon kundin tsarin mulkin kasar ranar 18 ga watan yulin shekarar da ta gabata a wannan wata na yuni ne jami'an tsaron kasar suka gudanar da wani gagarumin kame ciki har da fitattun 'yan adawa don kare manufofin shugaba kai sa'id wanda ya rusa majalisar zababbun 'yan majalisun dokokin kasar tare da daukar madafun iko a hannunsa ta hanyar gabatar da umarnin shugaban kasa na musamman matakin da 'yan adawa suka bayyana a matsayin juyin mulki ga kundin tsarin mulkin kasar sai dai shugaba kai sa'id ya jaddada cewa matakin da ya dauka yana kan doka kuma ya zama dole ya ɗauki matakin ceto ƙasar tunisia daga rudani sannan ya zargi wasu da ake tsare da su da hannu wajen janyo tsadar kayayyakin bukatu da karancinsu a kasuwanni a ɗaya ɓangaren kuma samir dilo memba a kwamitin tsaro da suke kare shugaban ƙungiyar annahada ya ce an tsare shi ne bayan furucin da ya yi kan batun tambayoyin bincike da ake masa dangane da batun da wani daga cikin tawagar tsaro ya yi masa kan batun da aka sani a kafar watsa labarai da batun janyewar jami'an tsaro lauya dilo a cikin bayanan da ya yi a gaban alkali mai shari'a kan yaƙi da ta'addanci a birnin tunis fadar mulkin ƙasar ya jaddada cewa batun shari'ar ta zo ne kan zargin da tsohon babban sakataren kungiyar tsaron ƙasa ya shigar kan gannushi lauya dilo ya kara da cewa korafin ya shafi jawabin da gannushi ya gabatar ne a wajen fayyace ɗaya daga cikin ɗan takarar annahada na yankin tatawil da ke shira kudancin tunusiya wanda mai korafin ya ɗauka a matsayin tunzura jama'a ne kan jami'an tsaro hakanan yayin da gannushi ya isa harkwatan hukumar shari'a mai yaƙi da ta'addanci ya ce bayanansa a gaban alkali mai bincike yana daga cikin sabbin dalilan gudanar gudanar da juyin juya halin kasar ne shugaban kungiyar annahada kuma kakakin majalisar dokokin kasar da aka rusa ganushi ya tabbatar da cewa abin da ya bayyana a matsayin juyin mulki ba wai na nufin matsayi ne na kungiyarsa ba kadai a'a matsayi ne na dukkanin kungiyoyin kasa kuma duk abin da ya shafi kungiyar kwadago ta tunusiya na daga matakan zalunci to zalunci ne kan dukkanin al'ummar tunusiya a nashi bangaren shugaban kasar tunisia kai sa'id ya kare matakin da ya dauka na baya bayan nan yana mai jaddada cewa matsayin kasar tunisia ya fi komai mahimmanci yana mai jaddada cewa a ganawar da ya yi da ministan harkokin wajen kasar nabil ammar sun tabbatar da cewa tunisia ba za ta amince da tsoma baki a harkokin cikin gidan kasar ta ba kamar yadda fadar shugaban kasa ta fitar da bayani a hukumance kan ganawar kalaman kai sa'id yana zuwa ne a bisa suka dokar da kasashen duniya suka yi wa matakin da ya dauka na korar sakatariyar kungiyar kwadago ta tarayyar turai esther lins bayan da ta halarci zanga-zangar da kungiyar kwadago ta tunusiya ta shirya a ranar asabar da ta gabata a nashi bangaren shugaban hukumar kare haƙƙin bil'adama na majalisar ɗinkin duniya bolka turk ya yi allah wadai da matakan da gwamnatin tunisiya take ɗauka na danniya a ƙasar tunisiya sakamakon kamakaman da take yi wa wasu fitattun 'yan siyasa da wasu mutane yayin da shugaban ƙasar tunisiya kai sa'id ya zargi wasu da ake tsare da su da hannu a matsalar karancin abinci da tsadar kayayyaki a kasuwannin ƙasar a cikin jawaban da kakakin shugaban hukumar kare hakkin bil'adama na majalisar ɗinkin duniya jeremy lawrence ya gabatar a yayin wani taron manema labarai a birnin janaiba ya bayyana cewa bulka turk ya bayyana damuwarsa kan yadda ake ci gaba da murkushe 'yan adawar siyasa da ƙungiyoyin fararen hula a tunisia turk ya ƙara da cewa suna cikin damuwa kan wasu da aka kama an gurfanar da su ne a gaban kotun soji saboda sukar da suke yi wa gwamnati don haka ya yi kira ga mahukuntan tunisia da su kawo ƙarshen gudanar da shari'ar fararen hula a gaban kotunan soji cikin hanzari kamar yadda shugaban hukumar kare haƙƙin bil'adama na majalisar ɗinkin duniya ya kuma yi kira ga mahukuntan tunusiya da su mutunta ƙa'idojin shari'a da kuma gudanar da shari'a ta gaskiya tare da gaggauta sakin duk waɗanda ake tsare da su ba bisa ƙa'ida ba ciki har da duk wanda aka tsare shi saboda nuna 'yancin faɗin albarkacin baki ko bayyana ra'ayinsa a nashi bangaren ministan harkokin wajen kasar tunisia nabil ammar ya yi watsi da waɗannan soke-soke ya kuma bayyana su a matsayin matakin gaggawa da ba su da tushe a cikin wata sanarwa da ya aikewa kamfanin dillancin labaran tunis african press ya bayyana cewa maganganun wasu hukumomin kasashen waje dangane da kame baya-bayan nan suna zuwa ne cikin gaggawa kuma babu gaskiya a cikin su kuma matakai ne da suka shafi 'yancin kai na bangaren shari'ar kasar tunisia yeah ministan na tunisia ya kara da cewa kamakamin baya-bayan nan ya samo asali ne saboda mummunan batutuwan da suka shafi tsaron kasar na tunisia kuma ba shi da alaka da harkokin siyasa yancin dan adam ko kuma harkokin yada labarai a jawabin da shugaban tunisia ya yi na farko game da kamakaman da 'yan sanda suka yi a kwanaki kaɗan da suka gabata a kasar kai sa'id ya zargi wasu daga cikin waɗanda ake tsare da su da laifin janyo karancin abinci da tsadar kayayyaki a kasuwanni yana mai shan alwashin ci gaba da karfin azuma wajen tsabtace kasar kai sa'id ya ci gaba da bayyana cewa kama da ake yi a baya-bayan nan yana nuni ne da cewa wasu miyagu da suke da hannu wajen hada baki kan kulla makarkashiya ga tsaron kasa ne suke haddasa rikicin rabon kayayyakin abinci tare da karin farashin su kamar yadda a wata ganawa da sabuwar ministar kasuwancin kasar kalsum bin rajab shugaban kasar tunisia kai sa'id ya yi kira ga alkalai da ya bayyana su a matsayin alkalai masu daraja da su ɗauki matakin da ya dace kan masu cin amanar ƙasa da suke neman rura wutar rikici a halin zamantakewar al'umma shugaban ƙungiyar 'yan jarida ta tunisia mahadi jalesi ya bayyana lamarin a matsayin mai haɗari ya ƙara da cewa saƙon da hukumomi ke aikewa wa 'yan jarida shine duk wanda bai shiga cikin sahun biyayya gare su ba to wannan shine zai zame makomarsa duk da irin tabbacin da shugaba kai sa'id ya yi na samarwa hukumomin shari'a 'yancin gashin kai amma 'yan adawa na zargin sa da yin amfani da bangaren shari'a wajen gurfanar da waɗanda suka ƙi amincewa da matakansa na musamman da ya fara gudanarwa tun a ranar 25 ga watan yulin shekara ta 2021 wanda ya haifar da rikicin siyasa mai tsanani a kasar masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya zo ƙarshe a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya. masu mu da wannan ne kuma kawo karshen shirin namu na wannan safiyar sai kuma can da rana idan an sake lalbo mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa bisalam a huta lafiya thank you